wannan ga wanda yake tantama ta sha'anin harka ta baki ido kenan ko baki ko jifa yake tantama a kai shin wai ana yin jifan nan ko shin ni to in ana yi ma ina da jifan a jiki ko ko babu to sai ka jarraba wannan ka ga me zai faru da kai ba wani abu ne na tsoro zai faru da kai ba a za ka yi yawaita hamma ne ko kuma hawaye zai zubo maka hawaye zai ta zubo maka an fahimta to alamar da ba lafiya ka ba akwai wata matsala an nuna maka to kaga sai ka da dagewa kenan ina fata an fahimta saboda wani sakamakon jinsa da yake lafiya wani lokacin ko kuma abubuwa suna gudana masa normal normal a tunaninsa an ce kambun baka wato abin da ake cewa maita kenan ko a ce aino in aka ce hasadu to sai diye ta abin nan to shi wannan aiki ana yin sa don ka jarraba ka ga to kai lafiya lokaci idan ka yi shi ka ji ba ka yi ta hamma ba ko kuma hawaye bai zubo maka ba to lafiya lokacin insha Allah tabaraka ta'ala babu tasirin ainu a tattare da kai babu babu wato sihiri da shauransu a tattare da kai lafiya ka lokaci sai a daɗa dagewa da da addu'a idan kuma ka ga wannan alamun guda biyu da na faɗa to shikenan sai ka ƙara shiri ka ƙara himma hmm? alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala wa matu illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, zan biya addu'ar ana karanta ta kafa uku, amma ido a rintse ake karanta to kun ga koda na biya ya kamata a ce an same ta a rubuce yadda mutum zai karanta ya karanta ta yadda zai haddace in ya haddace kuma tunda da ka zai tunda idansa yana rufe Guda haka a ina za a sami ta rubutacciya a tafi channel ɗinmu na wasu a tafi channel ɗinmu na wasu mutane suna nan sama da dubu uku da ɗari biyar suna ciki kuma yawanci ta suke shiga link ɗin nan da muke ajiyewa shi suke bi su shiga su yi falawai so da haka a wannan bidiyon ma za a ajiye link insha Allah a farkon kwamen in dai ba wani ya riga mu kwamen ba za mu ajiye a comment na farko in ka hau za ka ga link din sai ka shiga wannan link ɗin sai ka danna following to ka zama ɗan ciki kenan za ka ga abubuwan da suke ciki na baya in Allah da ah, wanda kafin kwana talatin aka sa sannan kuma za ka ga wannan addu'ar za a rubuta ta a ciki yana da kyau kowa ya jarraba wannan dan ya ga yadda abin yake abinda za ka ce za ka karanta wannan addu'ar su talatin da uku idan ka yana rufe bismillah rahman rahim bidaha wa yasin faƙa'ana a ayunan nazirina ya ayyuhal muzammil min kulle ainin tanzuru tanzuru tanzuru so uku wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam sai ya ƙara maimaita bismillahir rahmanir rahim biɗaha wa yasin a a'yunan nazirin ya ayyuhal muzammil min kulli ainin tanzuru tanzuru tanzuru wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to haka kaga kai so sai ka kuma maimaitawa to haka zaka so talatin 33 idan ka yana rufe to insha Allah tabaraka ta'ala za ka ga alama idan kana da ɗaya cikin abubuwan da aka faɗa za ga alama ta kana ta yin hamma ko kuma hawaye zai ta zubo maka a idan ka Allah ya datar da mu ya tsare mu sharrin masu shari